Zabura ta goma sha shida mikitam ne na Dauda Ka kiyaye ni, ya Allah, gama a cikinka nake samun mafaka; na cewa Ubangiji, Kai ne shugabana, in ba tare da kai ba, ba ni da wani abu mai kyau, game da tsarkakan da suke cikin ƙasar kuwa, su ne masu ɗaukakar da dukkan farin ciki na ya dangana. Baƙin ciki zai ƙaru wa waɗanda suke bin waɗansu alloli; ba zan zuba musu hadayarsu da jini ba, ko in ambaci sunayensu da bakina; Ubangiji, ka ba ni rabona da kwaf ɗina, ka kiyaye rabona; iyakoki sun faɗo mini a wurare masu daɗi, tabbatacce ina da gado mai ban sha'awa. Zan yabi Ubangiji, wanda yake ba ni shawara; ko da dare ma zuciyata kan koya mini, kullum nakan sa Ubangiji a gabana, gama yana a hannun damana ba zan jijjigu ba, saboda haka zuciyata tana murna harshena kuma yana farin ciki, jikina kuma zai zauna lafiya, domin ba za ka yashe ni a kabari ba. ba kuwa za ka bar Mai Tsarkinka ya ruɓa ba; ka sanar da ni hanyar rai, za ka cika ni da farin ciki a gabanka, da madawwamin jin daɗi a hannun damarka.